daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron ma tashar voa africa akan mita 100.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya a birnin kunni sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun tashar fm ta alfa radio da ke kuma baya ga haka a yaushe muna na a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurari mu da wannan lokaci yau juma'a uku ga watan mayin shekarar 2019 shirinmu na karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi kuka lalubo wato sha ɗaya kenan na safe a nan washington dc da farko ga kanin labaran duniya shugabannin turai na jamus da birtaniya na kasashen afirka ta yamma don bunƙasa harkokin tattalin arziki al'adu da diplomasiya mahaukaciyar guguwar da ake fargabar isowarta ta ta dira indiya yayin da wata guguwar ta haifar da wasu cututtuka a mozambique yau ce ranar 'yan sanda ta duniya sannan prime minister new zealand tana dab da zama amarya To kanin labaran duniyan kenan a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a wani mataki na neman bakin zaren matsalar tsaro a arewacin Najeriya a karon farko. Gwamnatin tarayya ta gayyaci shugabannin Fulani ciki har da masu bore domin jin ƙorafe su Harkar yaƙi ta duk duniya ba taɓa ƙare ta da bindiga ba, da, da zaunawa a fahimci juna ake ƙarewa. Muna gani yau an kafa foundation na tabbatar da zaman lahiyar kilani da manoma To yayin da ake bukukuwan ranar 'yan jarida ta duniya ko waɗanne irin kalubale mata 'yan jarida ke fuskanta a jamhuriyar Nijar? ka ta neman rahoto wata rana kanin ka je gidan naka dare yayi mata ba a ba mu dama a ce yau an ɗauki mace redactrice and chef ko ko a ce guda guda ne kake gani za ku ji ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni sannan muna tafa da shirin duniyar amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma da farko bari zahara aminu fage ta karanto mana labaran duniya sunana mahmud lalu masu sauraro assalamu alaikum shugabar kasar jamus angela merkel da sakataren harkokin wajen birtaniya jeremy hunt na ziyarar kasashe daban-daban na afirka a cikin wannan mako alamar da ke nuna cewa kasashen yammacin turai sun fara neman wasu hanyoyin faɗaɗa harkokinsu na tattalin arziki da kasuwanci da maganar shige da ficen baƙin haure da kuma harkokin tsaro ita dai shugabar jamus michael yanzu haka tana ziyartar kasashen burkina faso niger da mali ne inda take bayyana shirin jamus na zuba jarin dala miliyan 68 don bunƙasa ayyukan 'yan sanda da sauran ma'aikatan tsaro yanzu haka akwai sojojin jamus fiye da dubu ɗaya da ke ƙasashen afirka suna aikin kiyaye zaman lafiya da kuma yaƙi da ƙungiyoyin 'yan fafutukar islama da ke ƙasashen yayin da hakan ke faruwa shi ma sakataren harkokin wajen birtaniya jeremy hunt yana afirka ɗin don ƙaddamar da wani yunkuri inganta dangantakar diflomasiya tsakanin birtaniya da ƙasashen inda har zai buɗe sababbin ma'aikatan jakadancin ingila a ƙasashen niger da chadi da kuma bayyana shirin kashe fiye da dala miliyan biyar wajen koyar da harshen turanci wato ingilishi. rahotanni daga indiya na cewa mahaukaciyar guguwan nan ta fani da ake fargabar zuwanta ƙarshenta ta tadira a jihar odisha ta gabashin ƙasar a yau juma'a inda take tafe da ruwan sama da kuma iska mai karfin gaske an ce mutane sama da miliyan 100 ke kan hanyar wannan guguwa kuma akalla mutane miliyan ɗaya da ke bakin gabar teku sun saurari jan kunnen da gwamnati ta yi musu tuni sun tashi sun bar garuruwa da ƙauyukan nasu a mozambique kuma hukumomi sun ba da sanarwar barkewar masifar cutar kwalara a arewacin ƙasar a sanadin rashin ruwa sha mai tsafta bayan wucewar guguwar kenneth da ta yi barna mai yawa a ƙasar yanzu haka an ce mutane fiye da goma ne suka kamu da cutar kwalara ɗin bayan da guguwar mai ƙarfin maki hudu ta ratsa ƙasar inda ta zo da iska mai tafiyar kilomita 280 cikin sa'a ɗaya. Haka kuma guguwar ta kashe akalla mutane 41. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. dangantakar da ke tsakanin kafofin watsa labarai da gwamnatocin siyasa ita ce maudu'in wannan shekara na shagalin ranar 'yan jaridu ta duniya wacce ta kunshi hidimomi fiye da ɗari a sassa daban-daban na duniya wannan ma shine karo na farko da ake shagalin wannan rana a addis ababa babban birnin ethiopia akan haka ne ma Bellini Soyam sakataren watsa labarai ta ofishin prime ministan kasar ta ba da sanarwar cewa gwamnatin kasar na shirin kafa dokar hana lafazin batanci da watsa labaran karya Ethiopia dai ta yi ƙaurin suna a duniya saboda yadda take gallazawa 'yan jarida kafin zuwan Prime Minister kasar na yanzu mai ra'ayin canji abi Ahmad. A watan Afrilu shekarar da ta gabata, gwamnatin tashi ta saki 'yan jaridu da yawa da aka tsare. wata mace 'yar kasar vietnam da ta yi kokarin kashe kim jong nam wanda ɗan uwa ne ga shugaban koriya ta arewa na hanyarta ta komawa ƙasarta ta asali mace mai suna don tai hong ta yi ta nuna farin ciki bayan da aka sako ta daga wani gidan yari na kasar malaysia a yau juma'a hong ta amsa laifin tuhumar raunata mutumin a watan jiya bayan lauyoyin masu shigar da ƙara sun janye tuhumar kisa a kanta da farko an yanke mata hukuncin daurin gidan yari na tsawon watanni arba'in amma daga baya aka sako ta da wuri don biyayyar da ta nuna a matsayinta na fursuna haka kuma an saki wata mace ta biyu da ake zargin su tare a watan maris ita mace ta biyu 'yar kasar indonesia ce ana kiranta city asiyai ita ma an janye tuhumar kisa a kanta. An dai zargi matan ne da laifin kashe Kim Jong Nam a filin jirgin saman Kuala Lumpur a watan Fabrairu shekarar 2017 bayan sun watsa mishi garin wani abu a fuskarsa. A ƙarshe, Prime Ministan ƙasar New Zealand tana dab da zama amarya bayan da saurayinta da ya daɗe yana neman ta ya yi mata tayin aure. Prime Minister Jacinda Ardern da saurayinta Clark Gayford sun bayyana shirinsu na yin aure ne a lokacin bikin Easter. A cewar mai magana da yawun Prime Minister. Shi dai Gayford wanda mai gabatar da wani shirin talabijin ne game da kamun kifi shine mai kula da 'yarsu mai watanni goma da suka haifa tare da Prime Minister. da aka tambayi prime minister adin a bara idan ko ita ce za ta yi wa guy yin aure sai ta ce a cikin raha ina son sanya shi zufa da jin jiki da wannan tambayar shi kan shi amma ba zan kyale shi ba prime minister adin mai shekaru 38 ita ce ta zama shugabar ƙasa ta biyu a duniya da ta taɓa haihuwa yayin da take kan karagar mulki. shugabar kasar pakistan benazir bhutto ita ce mace ta farko da ta haihu yayin da take shugabancin kasa zahar aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to za mu fara ne daga najeriya inda kamar da wasu suka ji a farkon shirin a wani mataki na neman bakin zaren matsalar tsaro da ta'addabi wasu sassan arewacin najeriya a karan farko gwamnatin tarayya ta gayyaci shugabannin fulani ciki har da waɗanda suka yi bore domin jin ƙorafe-ƙorafensu daga birnin kebbi inda wannan taro ya gudana ga murtala faruk sanyina da ƙarin bayani A can baya dai shugabannin kungiyoyin Fulani a Najeriya sun sha kokawa akan rashin sauraron matsalolin Fulani makiyaya da aka fi ta'allakawa da ayyukan ta'addanci musamman a arewacin ƙasar wanda ake ganin na kara hura wutar tashe-tashen hankula a yankin. wannan ne yasa a karon farko gwamnatin tarayyar najeriya ta gudanar da wani babban taro a birnin kebbi wanda ya hancin dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaron da kuma shugabannin fulani a dukkan matakai a jagorancin ministan lamuran cikin gida abdulrahman dambazau this gathering is aimed at uh, you know, part of the steps we've been taking to end some of the crisis Minista Dambazau ya ce wannan taron wani sashe ne na matakan da ake ɗauka domin samar da maslaha da kawo ƙarshen rikici tsakanin Fulani da manoma kamar yadda yake kunshi a manufofin ƙasashen ƙungiyar ECOWAS. To sai dai mukaddashin su feto janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu yana ganin matsalolin tsaro da ake fama da su a arewacin Najeriya sun wuce na faɗa tsakanin Fulani da manoma. Wai nan mayagun mutane ne wanda kawai suna neman ba abin da suke nema sai dai su musguna wa mutane mutane su kwace musu kayan shi barayi ne kawai wayannan mutane kuma kamata ya dukan mu mu haɗa kai mu ga cewa ba mu bar wayannan barayin sun ci ah, gallaba mu ba duk inda suke nan mu fitar da su wanda za su gyaru su gyaru wanda ba za su gyaru ba mu kai su prison to ko menene manufar zaben jihar Kebbi domin gudanar da taron tambayar kenan da na yi wa mai sa gwamnan jihar abubakar atiku ba gudu shugaban kasa muhammadu buhari ya aiko a haɗu da shugabannin fulani duka na najeriya a ji matsalolinsu kuma da hanyar da za a taimaka musu domin inganta da rayuwarsu wajen zaman lafiyar ƙasa da bunƙasar da ƙasa wajen wadatuwar abinci da nama da madara da nono. Na nemi jin ta bakin shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta miyatti Allah na ƙasa Muhammad Kero Ardo Zuru. Kowane tasiri wannan taron zai haifar? Tun da tarihin Najeriya yake ba a taba ɗauko hanya ta walwala matsalar rikicin bahilla ce ba. Domin duk abun labari ne wasu ne ake turowa in ma sun je ba za su waɗi abun da ke gaskiyar magana ba. Amma yau shugaban ƙasa yanke hukunci da kanshi ya turo ainihin duk wani waton shugaba na tsaro yau ana tare da shi. Kaga ba magana jita-jita ta ba saboda haka babban tasiri ma ko zaman da aka yi kawai haka a wace nan ba a ce komi ba to ya tabbatar da cewa yanzu al'ummar fulani sun samu jagoranci an dawo a saurari meye ne gaskiyan magana wannan ya tabbatar da cewa kenan ashe dama in aka ɗauki mataki na walwale matsala ta ruwan sanyi ta hita yaƙi kuma ita harkar yaƙi ta duk duniya ba taɓa ƙare ta da bindiga ba da, da zaunawa a fahimci juna ake ƙarewa muna gani yau an kafa foundation na tabbatar da zaman lahiyar kilani da manoma rahotanni dai sun nuna cewa taron na tsawon sa'o'i uku da aka gudanar da shi a sirrance ba tare da 'yan jarida ba ya kumshi dukkan fulani ciki ko har da waɗanda ake zargin suna cikin 'yan da kayar baya domin jin nasu bukatu da korafe-korafe tare da zimmar samo maslaha ga kalubalen tsaro murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a Najeriya. To a sassan duniya ana ci gaba da bukukuwan murnar zagayowar ranar 'yan jarida. Ana bukukuwan ne yayin da 'yan jarida da dama ke fuskantar kalubale daban-daban da suka hada da musgunawa, rashin biyan albashi da dai sauransu, kamar yadda za ku ji a wani rahoto na ibrahim abdulaziz daga yola majalisar dinkin duniya ce dai ma ta keɓe wannan rana ta huyo watan mayun kowace shekara domin duba yin rawar da 'yan jarida ke taka wajen ci gaban ƙasa to sai dai kuma kamar da ƙididdigar ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida ke nunawa a kowace shekara 'yan jarida kan fuskanci matsaloli da dama da suka da musgunawa kana a wasu lokutan ma har da kisa to wai koya aikin jarida yake ga kasashe masu tasowa irin najeriya ga ma ta bakin wasu 'yan jaridan. sunana umar yusuf na tare da jarida vanguard news wani lokaci yi su ko ko dss ne ko ko ko commissioner of police ne in ba su ji daɗi labarin ka ba sai su gaishe a zuwa office nasu sai ka ya ka rubuta labarin ya ka rubuta labarin ba taba dore ne ba amma dai ayi so biyu so uku dss ko ko eh, commissioner of police suna su sa gaishe ni zuwa office nasu sunana yakubu musa uba mai aiki da kamfanin dillancin labarai na najeriya ni dai zan ce kalubale da nake fuskanta da matsayina na jarida shine rashin bada haɗin kai musamman daga hukumomin gwamnati kuma mu da muke zanne nan arewa maso gabas eh, abin da ya shafi kamar su boko haram da sauransu daga zara abu ya faru ka kira su kuma kana so ka tantance gaskiya don ka ba da labari yadda yake sai ga suna kakkauce ma ko wajen taron siyasa ka zo kai dan jarida kana so ka shiga ciya ka ga hana ka shiga sannan kuma yan bangan siyasa ga suna shiga ko da wajen taro ne ga yan bangan siyasa kuma su jami'an tsaro za su tura ba su yan jarida za su samu suna kuma tsaba kuma tsaba to irin wannan su abubuwan da nake fuskanta rashin biyan albashi da kuma korewa a cewar malam ibrahim shehu adamu wani tsohon ma'aikacin gidan rediyon bbc na mako cikin wasu kalubalen da yan jarida ke fuskanta a kasashe masu tasowa wato kaɗan daga cikin matsalolin da yan jarida suke fuskanta sun hada da rashin biyan isassun albashi da ba sa samu wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ke wato rage musu kwarin gwiwa wajen bayyana gaskiya ko mandacinta saboda a lokuta da dama mutane da labaran ke shafa na bada na goro sai a manta da al'amuran gabaki ɗaya sannan kuma akwai batun horo da samun isassun kayayyakin aiki na zamani saboda a kullum abubuwa na canzawa akwai sabbin hanyoyin inganta aikin jarida amma saboda kafafen yada labarai ko kuma na jarida ba sa samun isassun kudaden gudanarwa yan jaridan ba sa samun horon da ya kamata da kuma irin kayayyakin aikin da suke bukata na aikin su. sannan kuma akwai jami'an gwamnati da ba sa taimaka wajen samar da bayanan da ya kamata ga 'yan jarida duk da doka ta tilasta musu su yi haka idan an buƙaci yin hakan wannan na ƙara kawo cikas wajen samun ingantattun bayanai wajen rubuta labarai na ƙarshe wato uwa uba shine labaran labaran bogi da suka addaba kowane bangare na al'umma wannan yana kawo cikas ga aiki 'yan jarida domin dole ne zage damtse su kara bincike domin su bayyana da gaskiya saboda mutane yanzu abubuwa sun shige musu da dama ba sa bambanci labaran gaskiya da na karya. ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya. To idan muka leƙa jamhuriyar Nijar ma bukukuwan ake yi na ranar 'yan jarida ta duniya inda wakilin Musulun Mumuni Barma ya haɗa mana rahoto kan irin ƙalubalen da mata 'yan jarida ke fuskanta. Aikin jarida na daga cikin ayyuka na gaba-gaba da mata suka runguma a jamhuriyar Nijar daga lokacin da ƙasar ta tsunduma ta farkin demokuraɗiyya kawo yau. Sai dai bayanai na nunin 'yan jarida mata ba sa samun sukunin gudanar da aikin kamar yadda ake bukata sanadiyar wasu matsaloli. Malama Salamatu Mai dashi yar jarida ce mai zaman kanta ka ta neman rahoto wata rana kanin ka je gidan naka dare yayi to yara do fa wata rana in ba dan weekend ba hakan gashi mata iyaye yara su ga iyayen su hakan akwai dai abubuwa da dama waɗanda suke wakana saboda mata ba a ba mu dama a ce yau an ɗauki mace redactrice and chef ko ko a ce guda guda ne kake gani ko ko a ce wata misiyo in ta zo a ce kai a barai aika wannan mace a yawancin dun maza ne karancin albashi da rashin sake ragamar gudanar da aiki su ma wasu matsaloli ne na daban da ke yi wa 'yan jarida mata tarnaki in ji aryata sala ita ma 'yar jarida mai zaman kanta deja an ba wani albashin kirki gare ka ba balle ka iya ɗaukan duk wani ɗawainiya da za a maka a gida da wannan kuɗi da za ka samu kenan duk wani aiki na gida kai ne za ka yi shi aikin jarida ku ka san baka san lokacin hutawa ka baka san lokacin koma ka ba to di ba kai baka da albashin kirki ba kai asiran komi ka ba kina kana goga nan in ka zo ka ida ka tahiya ka ka je ka ida umuwan ka samu aikin gidan to mu shi a nan Niger shi yake hana mu in ka lura matan ko akwai wanda suke da dan mukami ma a nan Niger a aikin jarida mata masu mukami kaɗan ne yanzu haka kungiyar a ta matan Afirka ma'aikatan watsa labarai reshen Niger ta fara yunkurin samar da hanyoyin warware waɗannan matsaloli kamar yadda shugabar kungiyar amin yandu ta shaida mun kungiyarmu ta kafa wasu hanyoyi da zai sa nan zuwa gaba mu samu sauki hanyoyin nan eh, shugabanmu na 'yan jarida sun ce za su taimaka muna in mace ta yi aikinta ka a kula da nauyin da a ta na gida a bata masani tunda ta yi aiki a ba ta ita ne za ta dauko matakai da zai kama mata don ta samu ta gama su aikin gidan da aikin ne a bata ta dokokin nijar sun yi tanadin kason musamman domin mata a duk lokacin da ake rabon mukaman shugabanci saboda haka shugaban hukumar sadarwa ta csa dr kabiru sani ke kiran shugabannin kafafen yada labarai akan wannan magana kama bisa posta ɗari ana son kaga da gara a na mata ne ne shi kaɗai ma ana appreciate shi zai ba mata dama su ma su cikin eh, aikin jarida ta ana kwatanta musu aikin jarida shi ma ba na namiji ne ba kaɗai kasan mazar kaga mata sun ɗan maza yawa kaɗan. nauyin da yawa jaba a wuyan kafafen yaɗa labarai domin ci gaban demokuraɗiyya na matsayin wani maudu'in da tawagogin kasashen afirka ke tantaunawa a kansa a garin addis ababa a albarkacin ranar 'yancin aikin jarida ta uku ga watan mayu Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kuma da yanzu kuma ga wani so mun taɓi. na yi firmin farko ina dakon zan yi na ji ina nan ina aiki kawai sai na ji matasa wasu da kawai suka far min suka kama ni da duka ba tambayar me ya faru ko kuma me damuna kawai dai na ji an afka min aka fara duka na wani dan jarida kenan da wasu suka bi shi haɗakin watsa labarai suka na kaɗa mai duka sai a biyo mu ashirin mu na dare domin jin karin bayani da kuma dalilin da yasa suka yi wannan aika-aika masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe 11 dare ne wato 11 safe da minti 20 yanzu ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden ya zama mai neman tikitin takarar shugabancin kasar amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat da ya fi karɓuwa ya zuwa yanzu cikin jerin waɗanda ke neman tikitin jam'iyyar kamar da sakamakon wani binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna yau wannan batu shirin duniya amurka zai mai da hankali a kai sunana mahmud lalo yadda aka tarbi tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden kenan a ranar litinin da ta gabata a gangamin yakin neman zabensa na farko a birnin pittsburgh a wannan gangami biden bai yi wata wata ba ya fara da caccakar shugaba donald trump wanda ya zarga da daukan matakan rarraba kawunan amurkawa ya ce ya zama dole mu faɗa musu musuwaye mu 'yan democrat mu zaɓi makoma ta gari a maimakon tsoratarwa haɗin kai a maimakon raba kawuna sannan abu mafi mahimmanci mu zaɓi gaskiya a maimakon ƙarya da yawa daga cikin masu goyon bayan biden sun hallara a wannan gangami nashi na farko daga cikinsu akwai masha williams um, Ina ganin Joe Biden shine mutumin da muke bukata domin ina ganin shi mutumin kirki ne mai faɗin gaskiya wannan kuma shine abin da ya fi muhimmanci a To sai dai a wani gangamin yakin neman zaɓe dai a Wisconsin, shi ma Trump ya ce ciki 'yan Democrats. So Democrats are now the party of high taxes, Ya ce jam'iyyar Democrat ta zama ta masu tsawwala kudaden haraji, masu aikata manyan laifuka da buɗe kan iyakokinmu da ba da damar zubar da juna biyu da aikata almundahana da yaudara Jami'ar republican kuwa ita ce jam'iyyar da ta tattaro dukkanin amurkawa wannan haka yake ba abu ne mai wayar fahimta ba to a baya dai shugaba trump ya sha shiga shafin twitter yana sukar shekarun biden duk da cewa dukkansu sun haura shekaru saba'in ni matashi ne mai jini a jika idan na kalli joe ni ban san komai a kansa ba ban sani ba a yanzu haka biden shine dan takarar da ya fi dukkanin 'yan takara ashirin da suka fito neman tikitin jam'iyyar ta democrat karbuwa baya ga shi sai sanata mai wakiltar jihar vermont wato bani sanders sanders dai na daya daga cikin masu neman tikitin takara da ke cewa amurka na bukatar garin bawul Ya ce aikinmu ba wai kawai mu karɓe ikon fada White House ba ne. Burinmu shine mu sauya akalar tattalin arzikin Amurka da gwamnatinmu. To sai dai masu fashin baki a fannin siyasa irin su Matt Dalek na Jami'ar George Washington na ganin ga dukkan alamu shigar Biden cikin takarar bai tsorata abokanan karawarsa a ƙarƙashin jam'iyyar ta Democrat ba. The field's much wider open and uh, fagen takarar na da uh, faɗi sosai dangane da batun biden kusan za a iya cewa ya yi wari a faɗi irin tasirin da ya yi sai dai kawai abu ne da yake a bayyane cewa biden ya yi suna yana kuma da kima idan mutane sannan ana son sa ita dai jam'iyyar ta democrat tana da zaɓin masu neman tikitin takarar shugabancin ƙasa a baɗi da kuma waɗanda suka fito daga tsirarin al'ummomi sai dai masu fashin baki na ganin cewa jam'iyyar na bukatar kwakwaran dan takara da zai fafata da shugaba trump a cewar bill sweeney na jami'ar american university We have the most diverse field in the history of the country, and Democratic voters have a great deal to choose Wannan ya nuna cewa a karan farko an samu mutane daban-daban da suka fito neman takara. Jam'iyyar ta Democrat na da zaɓi da dama. Sai dai wata tambaya da suke ita ce, shin wannan shi ne dan takarar da zai doke donald trump a shekarar 2020 to ga dukkan alamu dai hankulan mafi akasarin yan jam'iyyar ta democrat da ke wannan tambaya sun fi kwanciya da zaben biden dalilin da masu fashin baki suka ce shi yasa ya zama dan takara na gaba-gaba a jam'iyyar ta democrat To yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Buhari Haya a jihar Yobe tarayyar Najeriya inda ya ce zuwa ga gidan rediyo VOA Hausa hakika yau take ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya don haka nake taya daukacin ma'aikatan wannan gidan rediyo murnar zagayowar wannan rana da fatan Allah ya muku jagora akan aikin ku to da mun gode ga kuma sakonmu daga Sanusi Ishak Adam Tudun Wada Kano tare da Yawale Sani Takai da kuma Abubakar Bello jihar Bauchi su kuma suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau za mu yi amfani da wannan dama domin mu taya ɗaukakin 'yan jarida murnar zagayowar wannan rana ta 'yancin aikin jarida ta duniya. Muna ƙara kira ga gwamnatocin ƙasashenmu na Afirka a kan cewa ya kamata su baiwa 'yan jarida cikakken 'yanci da suke da shi domin gudanar da aikin su yadda ya kamata. Mun gode VOA Hausa. Ga kuma saƙonmu na gaba daga Musa Haɗarin Asuba mai sabko da magaram. Shi kuma ya ce a kwana a tashi shekara kwana ce yau ya rage sauran 'yan kwanaki kaɗan mu shiga cikin wannan wata mai alfarma wato ramadan fatan mu a nan shine allah ya sa mu shiga da kafar dama kuma allah ya bamu albarka da ke cikin wannan wata to amin mu na ƙarshe kuma ya fito ne daga hamza galadima birnin kebbi shugaban ƙungiyar murya talaka na jihar kebbi da sani mai lange-lange ya wuri da aliyu usman taka lafiya birnin kebbi da kuma dr abdullahi mai maganin gargajiya su kuma suka ce muna kira ga gwamnatin najeriya na cewa ya kamata ta ƙara ɗaukar kwakwaran mataki dangane da matsalar tsaro a Najeriya domin wallahi lamarin a halin yanzu ya wuce makaɗi da rawa domin a koyaushe sai ka ji an ce an kashe wasu an yi garkuwa domin neman kuɗin fansa ko kuma ka ji an ce an sace wasu saboda haka muke kira ga gwamnatin Najeriya da cewa ya kamata ta ɗauki kwakwaran mataki akan wannan lamarin da fatar Allah ya kawo mana sauki. Yanzu kuma sai labarai a takaice. shugabar kasar jamus angela merkel da sakataren harkokin wajen birtaniya jeremy hunt na ziyarar kasashe daban-daban na afirka a cikin wannan mako alama da ke nuna cewa kasashen yammacin turai sun fara neman sun fara neman wasu hanyoyin faɗaɗa harkokinsu na tattalin arziki da kasuwanci da maganar shige da ficen bakin haure da kuma harkokin tsaro. rahotanni daga indiya na cewa mahaukaciyar guguwar nan ta fani da ake fargabar zuwanta ƙarshenta ta ta dira a jihar odisha ta gabashin ƙasar a yau juma'a inda take tafe da ruwan sama da kuma iska mai ƙarfin gaske an ce mutane sama da miliyan 100 ke hanyar wannan guguwar. kuma akalla mutane miliyan ɗaya da ke bakin tekuna sun saurari jan kunnen gwamnati da ta yi sun saurari jan kunnen da gwamnati ta yi musu tuni sun tashi sun bar garuruwa da ƙauyukan nasu ta masu haro da aka kawo karshen shirin namu wannan lokaci amma idan allah kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za ku ji wani sabon shirin da za mu zo muku da shi Allah da kada manta a lokacin da za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku yau kofa buɗe take ku faɗi duk abin da kuke so. yanzu a madadin ita zahar aminu fage da ta ne gabatar da shirin sai tadi da ya haɗa shirin baki sa da kuma injiniyan mu aidin da ya haɗa mana sautuka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe nan tafi